Akalla shekaru uku zuwa hudu kenan ba samu labarin bullar hare-haren 'yan Boko Haram ba a jihar Adamawa saboda matakan tsaro da hukumomin jihar suka ɗauka. Kwatsam sai ga shi a baya-bayan nan an samu 'yan Boko Haram sun kawo hari a wani ƙauye na Hembla da ke karamar hukumar Madagali a jihar Adamawan. Lamarin da ya yi sanadiyar kashe ɗan sa kai guda da kuma jikka ta uku. Hadima da awon gaba da manyan-manyan bindigogi da sojoji ke aiki da shi a wannan yankin. Wani mazaunin ƙauyen da lamarin ya faru da da makwabcinsa ya yi mana bayani ta waya talaho tare da alkawarin cewar ba za mu ambaci sunansa ba. A kalla dai kun sace yaro daya makwabcina da kuma su raura na wayan su guda biyu haka. Wani irin kokari jami'an tsaro kuma suka yi dangane da ganin sun dakile faruwar al'amari? Alhamdulillah wallahi na ji tarihin mu kan malala A gaskiya kokarin da wannan kaftin na sabon gari ana yi masa lakani da fandiga har da Allah ya iya kokari da su da jami'an tsaronsa da yaransa suka hana yaran nan shigowa cikin al'umma suka tsare su daga bayan gari a kan da gaskiya sun kokari ba karin kokari ya yi ba wallahi har na tosa masa da tsafe nan da na zo na gaishe daya daga cikin yan sa kan da lamarin ya faru a idonsa shi ma ya yi mana ƙarin haske ta wayar talaho inda ya ce lallai ilahin ya gama yan boko haram din ganin idon sa, amma a nashi lissafin sun haura ɗari. haka kawai sai muka so ji daga bayan gari ana harbe to daman kaga sojojinmu asalin sojojinmu na wajen sabon gari madagari da kargamnan sojojin ne masu fada sabida hanya ne na tafiya zuwa cikin sambisa iyaka ne yana tsakanin madagari da gula wallahi wallahi mara da wa'annan mutane ni a kallon da na yi musu cikin dare jiya misalin karfe sha da minti arba'in da shida wallahi ya fi mutum ɗari da wani to ko menene ma mahukuntan jihar za ce dangane da wannan matsalar duba da cewa shiyar arewacin ƙasar ya daɗe yana fama da wannan rikici na matsalar boko haram musamman wannan yanki da ya ta al'umma mazauna garin na madagali tambayar kenan da na yi wa honorable musa shashi wadda ke zama shugaban ƙaramar hukumar na gali inda ya ce. Eh gaskiya abin ta faru da dare jiya wayansu tsirarun Boko Haram sun shigo a Hembla wani kauye ana kira Hembla. To a Hembla din akwai bi checkpoint na sojoji. Muna zato dai sun zo ne da niyya su kwashi kayan fada na sojoji nan ne. To a garin haka kan vigilante daya ya rasa ranshi. Sannan kuma su Boko Haram din sun kwace bindigogi suna na sojoji guda biyu. To yanzu wani hali Madagali local gama yake ciki da ma wannan yanki na Hembla. A yanzu haka kuma ya calm down ba wani much problem ba wani firgita sosai ba amma mu dai muna nema a yarin sosin sojojin nan gaskiya. Wannan harin dai da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai wanda ya sanadiyar kashe rai akalla ɗaya da kuma jikkata uku ya faru ne a ƙauyen Yambula da ke karamar hukumar Madagali a jihar Adamawa, inda yanzu haka dai al'ummar karamar hukumar na ci gaba da lamuran su na yau da kullum Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.